Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saurara da ku a shirin manhantsin yau ranar Asabar 30 ga watan Disamba shekara ta 2017 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Wani ɗan bindiga ya buɗe wuta a wata majami'a da ke kudancin birnin Alkahira daura da wani kanti mallakin Kirista ya kashe akalla mutane tara ciki har da ɗan sanda. Jami'ai a birnin Masar sun ce an harbe maharin yayin musayar wuta da aka yi da shi jiya Juma'a. a jami'an Mary Mina da ke gundumar Helwan. Wasu mutane biyar sun raunata ciki har da ɗan sanda a cewar mai magana da yawon ma'aikatan lafiya Khalid megahed Ma'aikatan lafiya ta Masar dai ta ce harin wato harin maharin ya kashe an harbe shi ne sakamakon musayar wuta da aka yi da shi yayin da ma'aikata harkokin cikin gida ke cewa maharin ya raunata kuma an kama shi da ransa Ƙungiyar ISIS ta yi ikirarin kai harin a wata sanarwa ta kafan labaranta ta Amak. Masu bincike sun ce an gano ɗan bindigar kuma ya sha kai hare-hare a shekarar da ta gabata. Tun farko da jami'an Masar sun ce suna binciken yiwuwar akwai ɗan bindiga na biyu. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙungiyar ISIS ta fito ta ɗauki alhakin harin bam da aka kai a farkon makon nan a wani babban shago da ke birnin St. Petersburg na ƙasar Rasha, Ƙungiyar ISIS ta faɗa a kafar labaranta na Amak cewa wata ƙungiya ce mai alaƙa da ita ta tayar da bam ɗin. Sai dai kuma ƙungiyar ba ta bayar da wata shaida da ke tabbatar da ikirarin nata ba. Aƙalla mutane goma sha uku ne suka raunata lokacin tashin bam ɗin wato haɗin gida a babban shagon Ferrickstock ranar Laraba. Jami'an asibiti sun ce baki ɗaya duk cikin mutanen da wannan hari ya shafa ba wani da ya samu mummunan rauni a baya masu bincike a rasha sun ce suna ɗaukar wannan harin a matsayin yunkuri na kisan kai sai dai kuma ranar alhamis shugaban rasha vladimir putin ya bayyana fashewar a matsayin harin ta'addanci to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc China ta musanta cewa tana aika wa Koriya ta Arewa mai wanda hakan ya zamto saba takunkumin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Kwana guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya zargi China da yin hakan. Da take magana da manema labarai jiya Juma'a mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen China, Hua Chunying, ta ce China na aiwatar da ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya ɗari bisa ɗari akan abin da ya shafi Koriya ta Arewa. kamar yadda nauyi ya rataya a kanmu a matakin ƙasa da ƙasa. Ta ci gaba da cewa ba za mu taɓa yin barin 'yan China da kamfanonin ƙasar su yi wasu harkokin da za su saba ƙudurin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ba. Duk da na cewar da China ta yi na cewa tana aiki da takunkumin da aka saka, har yanzu akwai shakka Amurka da Koriya ta kudu da kuma Japan. waɗanda suke ganin har yanzu akwai hanyar da ake bi wadda ta saba takunkumin kuma duk da cewa china ta sha fitowa ta musanta wannan batu hakan bai hana shugaba trump rubuta sako a dandalin twitter da ke cewa abin takaici ne har yanzu china tana barin a ɗauki mai zuwa ƙasar koriya ta arewa a makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya ƙaƙaba wasu sabbin sabon takunkumi da za su rage man da koriya ta arewa ke samu a martanin gwajin makami mai cin dogon zango wato da ƙasar ta yi da babban murya amurka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi allah wadai da kama masu zanga-zangar lumana da aka yi a ƙasar iran kamar yadda rahotannin da ke fitowa ke cewa cikin kwanaki biyu an kama mutane sama da hamsin da ke zanga-zanga cikin biranen iran a kan halin da tattalin arzikin ƙasar ke ciki A jiya Juma'a ne ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata sanarwa da ke cewa rahotanni masu yawa na nuna yadda 'yan kiran ke gudanar da zanga-zangar lumana a faɗin ƙasar. Ta ci gaba da cewa shugabannin Iran sun mayar da ƙasa mai yalwar tattalin arziki da al'adu zuwa ƙasa mai fama da matsalar tattalin arziki. waɗanda ke ɗaukar matakai wato na ban takaici da ke kawo tashin hankali da zub da jini da kuma hargitsi. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi kira ga dukkan kasashen duniya da su fito su nuna goyon bayan su ga mutanen iran da kuma bukatun su na neman yanci da kawo ƙarshen cin hanci da rashawa duniyar kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc masu saurare ga ibrahim alfa ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani an sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Allahu mai duniya sammai, Allahu mai duniya ƙasai, teku, Allahu mai duniya da can, yanzu, Allahu mai duniya gobe. Raba mu da sharrin To kun yi zancen magulmaci, sannan ku zai zo wajen wannan. Don ku ai ana ya ce ma baka da kirki sam. Muddin idan dai ku ka kama abinda kun ka tattauna zai tsallake kun ganan take zai gangara kan wajen wancan abin hakun kenan. yawwa na shi ne ka ɓata ka. To ma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim sannu da ƙoƙari kuma barka da hantsi. A cikin shirin namu a yau, muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar, rahotannin da dukkaninsu za su yi magana a kan kula da kiwon lafiyar mata da yara ƙanana. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan shirin da ma'aikatar lafiya ta jihar Neja ta bullo da shi, wanda zai tabbatar da ganin mata masu juna biyu na samun kulawa ta musamman. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan amsa kira da mata masu juna biyu suka yi a ƙaramar hukumar Jahun da ke jihar Jigawa, wajen zuwa asibiti yayin da haihuwa ta zo masu. Shi ma rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da ƙungiyar Plan International ta yi a jihar Bauchi wajen samarwa asibitoci kayan aiki domin kulawa da mata masu juna biyu da ƙananan yara. Shi kuwa rahotonmu na hudu zai yi magana ne akan cututtukan da ke addabar yara a lokacin sanyi na hunturu. Yayin da rahotonmu na biyar wanda shine na ƙarshe zai yi mana faɗakarwa ne akan mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har na tsawon watanni shidda tun daga ranar da aka haife su. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da mamman Nasir. Amma abin ai da mamaki kamar wani shi ne kaɓa ka. Idan da gora a hannunka, ka ga ashe ka ɓara ai wani ga gora ɗan tauna riƙa kawai kan na shaganci. muddin idan duk ya gane ama, in ka ɗau zancen magulmaci matak ka ma sai ta raina ta dangin ka ma sai ku ɓata san wajen aiki sai a raina ta ƴan ka ma sai su raina ka in ka mizancin magulmaci ikan ɓata halin zaman datan ikan ɓata halin zaman yanzu ikan ɓata halin zaman gobe Allahu ya wahidu mai ni da ba mu da sharrin magulmaci. Ma'aikatar kiwon lafiya da ke jihar Nejan Najeriya ta ce tana gudanar da wani shiri na musamman da zai tabbatar da ganin cewa mata masu juna biyu suna samun kulawa ta musamman a faɗin jihar. in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Tsarin dai zai hada da tabbatar da ganin mata masu juna biyu suna zuwa awon ciki kamar yadda ya kamata, in ji darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Naija Dr. Yahaya na Uzo. Saboda mata wanda ake kira suna daukan twins suna da ya'ya ah, da wuce eh, biyu zuwa sama eh, su ake kira high risk pregnancy. matsayi ma cewa abu zai iya samuwa da zai kawo matsala ga ko 'ya'yan ko kuma ita matan awon su ta nan ya fi fiye da wanda ciki ɗaya kawai take da shi abin da ya sa saboda nauyin da yake sa cikin jikinta jikinta dole ya canza abubuwan da zai canza zai ɗauki na yara biyu dole zai fi yadda na yaro ɗaya ne na awo ɗin nan ya kamata tun da ta fara tun da aka cikin ya fara mm. har lokacin haihuwa ya zo mm. za ta dinga zuwa awo dinnan ana dubuwa saboda za a dinga duba ko suna nan suna girma yadda suke ko kuma suna um, yawa akwai matsala suna um, damuwa da yadda suke saman su sun interfere da yadda suke mm. ko kuma in sun juya yadda yake juyawansu din nan kuma zai iya hana ɗaya rayuwa ko wani abu kaga duk abu ne da za a dinga scanning ana gani duk wata mace da ta yi ciki da 'ya'ya biyu tana zaune gida ne bata je wurin awo ba tana neman da um, eh, akwai risk na rayuwa nata ma da kuma na 'ya'yan eh. kamar sati-sati ne kamata ta rika zuwa ko wata abin yakan canzawa idan aka ga akwai matsalan da zai iya kawowa ana iya kawo ta ma sati-sati amma in ba akwai matsala ba ne ina jin um, ko wata-wata ko kuma wanda inda daga early kafin dai da farin abin ne da aka san ba wani abin da zai faru har ma wata ana iya bata wata biyu wata biyu da rabi kafin a sake ganin ta ko baya ga wannan ma dai akwai tsarin ganawa da jama'a kai tsaye daga unguwanninsu ta yadda za su ba da gudunmuwa wajen kula da lafiyar jama'a in ji dr yahaya na ozon yanzu muna ah, fara shirin uh, abin da ake kira community mobilization wanda yake mutanenmu suna zaune cikin jama'a ana lura da kowanne gida wace mace ne ta yi ciki ta je awo ga da ya kamata ta je awo sai mu dinga sa 'yan wanda suke cikin anguwa din suna zuwa suna musu jawabi suna tare daga cikinsu ne suke kuma muna da samun suna reporting dinmu ga abin da ke faruwa ga abin da ke faruwa muna fatan lokacin ya zo da bayan da za a yi mace ta zauna cikin daki da ita da gidanta ta samu ta haihu a cikin gida ba tare da mu Um, um, uh, health mun san abin da ke faruwa ba. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A ƙaramar hukumar jahun da ke jihar Jigawa mata masu juna biyu sun amsa shawarwarin da ake basu yayin da suka je asibiti domin awon ciki cewa su tabbatar da garzayowa asibiti da zarar sun ji alamun naƙuda ta zo masu wanda yin hakan ne kadai zai sa su samu kyakkyawar kulawa tare da abin da suka haifa Halimatu Abdullahi na da cikakken rahoto daga dutsen jihar Jigawa. Duk da matsalar da ake samu na ƙin halartar mata masu juna biyu zuwa asibiti domin haihuwa, sai ga shi a babban asibiti da ke ƙaramar hukumar jahun da ke jihar Jigawa. Cunkoso ake samu na matan masu haihuwa domin a gado guda sai ka tarar da mata uku. To ko me ke kawo hakan? Binta Ali Musa jami'a ce a ɗakin haihuwa da ke asibitin. To a gaskiya akwai NGO da suke tare da mu muke aiki haɗin gwiwa tare tare da Ministry of Health. Mm. Organization ne shine MSF to su suka zo. To gaskiya suna ba mu tallafi sosai saboda maganinmu kyauta ne in ma za a yi wa mace tiyata kyauta ne kuma game da tsarin jini a bankin system da muke cewa wanda we have blood all the time. to wannan yana ɗaya daga cikin abin da isa mutane suke zuwa kuma yawanci muna da ma'aikata isassu da nurses da midwife da nurse assistants kuma muna da likitoci ko da yaushe 24 hour service shi ma a nasa bangaren daraktan gudanarwa na aikace-aikacen asibitin ya bayyana adadin matan da ke halartar asibitin kowane wata kin zo a lokacin da muke da za a ce sun yi cunkoso a cikin asibitin kuma wannan al'ada ce ta asibitin dama idan kika dubi yawan aihuwar da aka yi a cikin watan ɗaya zuwan watan shida mun samu dubu biyar da ɗari ɗaya da tamanin da hudu waɗanda aka yi wa tiyata sun kai dubu ɗaya da saba'in da tara waɗanda kuma aka yi ta taimako a wani abu da ake cewa bakin eh. mutum ɗari da saba'in da shida to kuma a cikin wannan mutum dubu biyar da ɗari da talatin da tamanin da hudu da aka gani allah cikin ikonsu mun samu mutum sittin da shida ne suka mutu gaba ɗayansu gaba ɗayansu kamar misali ku nan a asibitin kuna da ƙarancin matan kenan da ake samu wayanda suke mutuwa ko kuma a ganin ku kuna da ana samun yawan waɗanda suke mutuwa gaskiya yana yin ƙasa ne sosai mhm. domin idan an buga a percentage mm. daga mutum dubu biyar da tamanin an samu mutum 66 mm. za ki ga kamar percentage din da bai kai 0.1 a percent so mm. yana yin ƙasa. Mm-hmm. kuma kasan yake daɗa yi cikin ikon Allah kuma kin san yawan mutanen da muke karɓa kamar da ke ga da mu dai akwai masu gado mutum uku yan aiki wannan mutum hudu wannan ya zama tradition to wannan haɗin kai da ake samu na wannan msf da kuma ma'aikatan lafiya da jihar jigawa domin sukan ba da ma'aikata tare wadu ma'aikatan eh, minister of health ne kuma a cikin kin hira da wasu waɗanda ma'aikatan minister of health ne to wannan hoɓasa ne da aka samu ba a tsayar ba mm. ya taimaka sosai wajen dakile wannan mace-mace da ake samu don mu maganar mace-macen mata a jihun general hospital mm. za mu ce is on the lowest decline malam hashim musula gwaram kenan da ke babban asibiti a garin garin Jahun. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jahun da ke cigawa A jihar Bauchi kuwa kungiyar Plan International ne ta kai wa wasu asibitoci dauki da kayan aiki domin ci gaba da kula da kiwon lafiyar mata masu juna biyu yayin da suka je haihuwa a asibiti. Amina Abdullahi Girbo na da rahoto daga Baucin na Yakubu. Da yake bayani shugabar kungiyar Plan International Hussaini Abdu. Wannan wato ah, program ne da muke a wannan a jihar Bauchi inda muke bayar da kayan aiki da kuma ƙara horo ga asibitoci kusan guda 216 a tufaɗin jihar. Sannan akwai kayan aikin da muka bayar da kunshi kayan aihuwa na mata da yawuwa. da kuma a wato motar gaggawa wato ainihin ambulance ambulance kenan inda za a iya amfani da shi wajen kula da masu jinya musamman ma mata masu juna biyu domin a tabbatar cewa sun sauka a lami lafiya sannan 'ya'yan da aka haifa kuma su ma sun ɗaure irin an sa su samu kwakwaran kwakwaran lafiya wannan tallafi ne da muka samu daga hannun wato gwamnatin kasar kanada inda ta bada taimakon wato dalan kanada miliyan hudu da digo bakwai wato da wannan kuɗin muke za mu aiki kuma aiki na za mu yi a wannan jihar zai kunshi aiki na shekara kusan shekara biyar wato shekara hudu ne da rabi inda za mu yi aiki da gwamnatin jihar da kuma hukumar kiwon lafiya ta wannan jihar sannan kuma mu yi aiki da wasu sauran kungiyoyi masu tallafa ma al'umma wajen tabbatar da cewa an karfafa wannan al'umma musamman ma mata domin a tabbatar cewa sun samu kwakwaran kiwon lafiya da kuma kiwon lafiya mai nagarta. Husaina Abdu kenan da take bayani jami'a a asibitin da ke tsohon garin das Deborah Garba Abbas. Ni ce kuma nake rike da wannan asibiti na Town Maternity Clinic wanda take ɗaya daga cikin asibitocin da suke samun tallafi daga Plan International Airship da sauran partners da muke aiki da su wanda suka goyi bayanmu kan samun kayan aihuwa na mata a lokacin aihuwa a asibiti wanda kuma ya taimake mu a cikin kayayyakin nan akwai zannuwa akwai ah, rigan yaro su kayan aihuwa irin na asibiti da su safan hannu duka wanda ake bukata muna da su a ciki wanda a baya mukan samu aihuwa talatin talatin da biyar a wata kenan an yi ainihin to amma yanzu muna samun aihuwan da ya kai sittin zuwa sama so muna ga akwai ci gaba yanzu ma da aka ƙara samun mun ga karuwan yana karuwa kamar satin da ya wuce ina satin kwana biyu da suka wuce mata bakwai a rana ɗaya sun aihu a wannan asibitin so muna ga mu ci gaba ne a wurinmu wajen awun ciki kuma a baya muna samun ɗari ɗari da hamsin amma yanzu muna rikodin saboda ɗari biyu a wata wanda a sati muna yin abin da ya kai hamsin sittin so muna ga ci gaba ne a wurinmu sosai yadda ya kamata kuma muna godiya ma waɗanda suka goyi bayan mu kalubala da muke fama da shi shine dama yadda za mu daidaita awun ciki da aihuwa a asibiti don muna da dogon kalubala muna rikodin sama da 200 a awun ciki amma aihuwa muna 60 ne in an yi ainin sittin da wani abu so muna ga duk da haka akwai kalubala wanda kokari da muka yi mu ga cewa an cimma wannan burin shine muna kokarin cewa mun sa za mu rika fita wannan ziyara na community wato outreach kenan yawa muna fita sau biyu a sati sannan muna fita home visit shi ma sau biyu a sati saboda mu cimma wannan kalubala da ke gabanmu kuma muna da akwai ah, CVOs da muke da su a cikin community su ma suna rifarin mana mata zuwa asibiti. Dabora Garba Abbas kenan jami'a a asibitin tsohon gari da ke da kenan. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ganin cewa yanayin hunturu da iska mai ɗauke da ƙura da ake ciki a halin yanzu, masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar suna ci gaba da faɗakar da uwayen jarirai irin cututtukan da ka iya shafar 'ya'yansu. Shu'aibu Mani na da cikakkiyar rahoto. Lura da tsananin sanyi da ke iya ɗaukar kusan watanni uku na abin da ke iya kawo iloli da dama ga ƙananan yara da yawa jibta ga oyan ɗaya su mai da hankali ga tabbatar da rigakafi ga 'ya'yansu malam ibrahim sabbi shugaban asibitin mai samari da bayanin matsalolin iska kura da tsananin sanyi ga jarirai sannan kuma ya isar da gargaɗi ga oyan ɗaya kananan yara kai ba kananan yara ba ko manya in ba su yi eh, hankali ba akwai cututtuka da yawa ake samu wannan dan eh, harko dai kun san dai akwai mashina akwai tawari kuma wannan duka in sun yi kaman zai akwai matsaloli da yawa wanda zai kawo ma rashitu ga jikin yara kankana da wani bi akwai sakakin iyaye Eh, sai ka ga a bar yaro ba riga ba wando ba hula ba komi yara karkari bisa titi suna ta yawo babu ta hashe cikin cikin shiga cikin su lokacin da ake sa kuma matsaloli da yawa ne za a kya eh, yanzu in kun ta yi kamar misali kun ta yi nan babban gida wanda ake kya hospital in kun ta yi nan gidan yara kun ga gaskiya yadda yara ke wahala akwai wanda ake kira huka akwai wanda dai wannan sanyi ke kawo to ko wannan hukan nan ma a wanga lokacin nan na sanyi ko ko na iska za a kira yahi damuwan masu wannan kiwon huka wannan akwai wani pneumonia akwai wani bronchitis akwai kai iri iri wanda ake samu ga wanga lokaci to abun da ya kamata uwaye matakin da ya kamata su daina ma yara wanka a kowane lokaci shi tu da sahi ma ana musu wanka ma ya zamanto a cikin kuryar daki kuma ruwa mai dan gumi-gumi da an kara shafa musu eh, vaseline amma sun samu ne ba kullum ya kamata a wanga lokaci a ma yaro wanka kuma da dare kun san wani bi yara ba su a ruhe su kenan ya kamata a sa musu kayan sanyi a bar sa ventilator don saboda kai in kana yin zahi su sanyi nan in ya shiga cikin jikin mutum to sai yayi banna. sabilin bon umarnin likitoci wata mata mai suna zainabu da ta isa asibitin mai samari da jariri sabon aihuwa ta bayyana na ta bangare matakan da ta dauka wajen kare lafiyar ɗanta. yanzu dai abin da muke yi yaran mana rage yi musu wanka kamar da da ake yi ko so biyu zuwa uku yanzu dai sai a shahe su da ruwan zahi a sa dan sarbi a shahe su bancan an shahe su a shawa musu mai a sa musu kayan sanyi kuma a sa su daki in masu zuwa lakwal ne kenan an sa musu kayan sanyin su sun tai lakwal wanda ke gida kuma ka kare abinka cikin daki ka adana shi har rana ta hito. rigakafi ya yi magani sha'ibu mani murya amurka daga maradi jamhuriyar nijar. a gaida sha'ibu mani da wannan rahoto daga maradin jamhuriyar nijar. sansani aure muke hari dangi na taya yamma na lali a hayi mata sun san mahimmancin shayar da jarirai nonon uwa tun daga ranar da aka haife su har tsawon watanni shida? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken bayani a cikin rahoton da ya aiko mana. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano ya yi ƙarin haske akan muhimmancin shayar da jarirai nonon uwa zalla har na tsawon watanni shida. wato mahimmancin bawa yaro nonon uwarsa zalla akwai tanade-tanade da allah subhanahu ta'ala ya yi a cikin wannan domin na farko allah subhanahu ta'ala ya duba wane ne zai sha nonon sannan kuma me zai masa idan ya sha shi sannan kuma ina yake da shi domin tanadar nonon ya sarrafa shi jikinsa ya bi shi shi nonon uwa idan yaro ya same shi zalla ya sha aƙalla ana sa ran cewar zai samu idan ya samu wannan shayarwa ta tsawon wata shida ba tare da ruwa ba saboda shi nono shi kansa kashi 60 na farkon kashi nono ya kasa kashi uku ya kasa kashi uku na farko kamar yadda na faɗa shine wannan dakashi na biyu shine zai zo a matsayin intermediate milk na uku shine wanda zai zo a matsayin high-end milk shi wannan intermediate milk kamar yadda muka faɗa da farko dakashi zai zo tsawon kwana shida ya ɗauke sai shi intermediate zai zo tsawon kwana uku ya ɗauke to daga rana ta goma shi kuma hand milk zai fara zuwa wannan shine wanda uwa za ta ci gaba da shayar da ɗanta har san da za ta yaye shi to shi ma kuma ya kasa kashi uku a lokacin duk da ta ɗauko ɗanta ta ɗora shi akan nono ya fara ja idan za ta kasa shi misali a ce a wannan lokacin kashi kashi kashi sittin cikin ɗari na farko ruwa ne kashi talatin da biyar na biyu ruwa ne da maiko a jikinsa in ka haɗa kaga kashi casa'in da biyar kenan kashi biyar na karshe shine nonon da ɗan yake bukata domin ya rike shi ya ƙara masa lafiya lafiya ya gina masa jikinsa kamar yadda ake bukata shi kuma wannan kashi biyar na ƙarshe yaro ba zai same shi ba sai ya kai akalla minti goma zuwa minti ashirin akan nonon uwarsa guda ɗaya bata canza ba ba so idan har a cikin wannan minti ashirin ya fara shan na dama ta juya shi ta kai shi na hagu to bai ci abinci ba a wannan lokacin bai sha nono ba bai samu abin da jikinsa yake bukata ba wanda ke nufi domin abin da jikinsa yake bukata yana kashi biyar na ƙarshe wanda ba zai zo ba sai lokacin da akalla ya kai minti goma zuwa ashirin a akan nonon ne lokacin da za ta ga cewa duk sanda take kokarin canza masa nono yana kankame ta domin sannan ne ya fara samun sakon da yake bukata a da wahala ce ya sha ruwa kawai ya samu sai wannan na intermediate shi ma ruwa ne da mai shi kuma wannan na farkon dama da yake zuwa a duk littafin duniyar nan abin da aka ce shine definition ɗinsa shine Allah ya yi shi ne domin ya kashe kishirwar jariri to saboda haka in har bai kai wannan kashi na ƙarshe ba to bai ci abinci ba don haka maimakon ta ga yana ƙiba lama za ta gaine kuma su iyaye za su yadda da ni idan na gaya musu in an ce an haihu yau bayan sati duk wadda ta zo ta ga ɗan da aka shi in ta dawo bayan sati za ta ce ya motse ya motse domin bai samu abinci ba tun daga sanda ya baro uwarsa shine dalilin da yasa ya motse Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'in kula da nau'in abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoto daga kanan dabo. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka. Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.